This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma sha shida, Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar. ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma fm nomad da ma da lol fm muryar arewa Koma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Masu ware tare da sallama ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Yanzu haka dai an yanke hukuncin kisa ga Juhokar Tsanev hukuncin kisa sakamakon bom ɗin da ya tayar a wajen gasar gudun yada kanin wani a Boston a cikin shekarar 2013 wanda ya dalilin mutuwar mutane uku kana wasu 264 suka samu rauni iri daban-daban. tawagar alkalai da suka kunshi maza bakwai mata biyar sun bayyana hukuncin ne juma'a a boston bayan sun kwashe sa'o'i goma sha hudu a cikin kwanaki uku suna tattaunawa suka ce biyo bayan wadatattun hujjojin da ke gabansu na cewa ya aikata wannan ta'asar don haka sun yanke hukuncin ba da kace na ce ba sanaf zai fuskanci hukuncin kisa sai dai ba don a ce gaba ɗayansu sun amince da wannan hukuncin ba da sai dai ya fuskanci hukuncin ɗaurin rai da rai wakilan wakiliyar wannan gidan rediyon fatima tilosova wadda tana cikin kotu salin da aka alkalan suka bayyana wannan hukuncin ta ce ta ga wasu daga cikinsu suna kuka sakamakon bayyana wannan hukuncin shi ko zanab ya yi zugum ya kwantar da kansa cikin kotun a cikin wata sanarwar da ke dauke da sa hannun babban mai shari'a na amurka loretta lynch ta soki zanab da aikata kisa da gangan ta hanyar ta'addanci ta ce fata wannan ya warkar da zukatan waɗanda suka rasa 'yan uwansu da waɗanda suka samu nakasa sakamakon wannan ɗanyen aiki da ya aikata ta ce wannan hukuncin ne daidai da abin da ya yi ita ko babban alkalin da ta jagoranci sauran alkalan wajen yanke hukuncin commerce ortiz ta faɗa a wajen taron manema labarai cewa hukuncin ya yi daidai tare da ta ce domin shi tsanaf ya yadda da aƙidar nuna kyama ga amurkawa abin da ya sa shi aikata wannan danyen aiki don haka zai biya bashi da nasa rayuwar shugaban kasar burundi pierre nkurunziza ya gode wa sojojin kasar da suka taimaka suka hana kifar da gwamnatinsa da wasu sojojin suka yi yunkurin yi shugaba nkurunziza ya yi wannan kalami ne jiya juma'a salin da yawa kasan jawabi ta gidan rediyon da ke babban birnin kasar wato bujumbura lokacin da dubban 'yan kasan ne suka yi da fifi akan titi domin yi masa marhabin da dawowa hawa kuma ya ja kunnen masu zanga-zanga domin hana shi sake tsayawa takara da zagaye na uku da su daina ya ce yanzu zaman lafiya ya dawo cikin kasar kuma masu fatan ganin aka san haka to ba za su yi nasara ba rahotanni sun bayyana cewa dai an samu kwanciyar hankali bakin gwargwadon hali tun daga jiya juma'a kwanaki biyu bayan an samu hayaniya tsakanin sojoji masu goya masa baya da kuma masu adawa da shi shugaban sai dai amurka ta yi kira da shugaba nkurunziza da ya daina amfani da tashin hankali da kuma 'yan sanda kana da shugaban matasa in ko kare waɗanda ke cewa suna da kyamar sake tsayawar su takara zagaye na uku maimako ta ce gwamnati ta ga laifin mutanen da suka tada fitina ko kuma waɗanda suka nemi hana faɗin wasu yadda shugaban yake tsayawa takara amurka ta ce za ta ɗauki matakin hana wasu 'yan kasar izinin shigowa kasar musamman waɗanda ke da alaƙa ta da fina a kasar don farko dai jiya juma'a sai da amurka ta shawarci shugaba nkurunziza cewa kada ce zai sake tsayawa takara zagaye na uku labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ƙungiyar isil ta karɓe harabar hukumar karamar hukumar da ke cikin babban birnin kasar iraki wato ramadi kuma yanzu haka sun kafa tutansu a gundumar da ke ambar sai dai wani dan majalisar dokokin kasar ta iraki ya shaidawa sashen kurdi na murya amurka cewa ba wai kungiyar ta karbe gaba daya babban birnin kasar ba ne domin har yanzu sojojin gwamnati su ne ke rike da tsakiyar birnin na ramadi da ke yammaci su da yan kungiyar isis sun yi amfani da bom ne da daddare wajen kutsa kai shiga cikin birnin shugaban sojan ruwa na amurka brigadier janar thomas de welgley wanda shine ke jagorantar rundunar sojojin kasar amurka da ke kan gaba wajen ganin an fatattaki kungiyar ta isil ya shaida wa manema labarai jiya juma'a cewa sojojin iraki sun yi iya bakin kokarinsu domin mayar da martani ga waɗannan ga waɗannan farmakin da kungiyar ta isil ta kai amma duk da haka sai da suka kutsa kai ya ce sojojin haɗin kai sai da suka kai hari ta sama har sau goma sha biyu a yankin a cikin kwanaki uku sai dai shiga wurin ba shakka babban kuma baya ne ga sojojin iraki wanda suka jima suna ba ta kashi da 'yan tawayen na isil waɗanda tun a farkon wannan shekarar suka kwace tikrit daga hannun 'yan tawayen ƙudurin sojojin ƙasar koriya ta arewa da batun mallakan harkokin ƙarƙashin teku na china su ne sahun gaba na abinda sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai tattauna a ziyarar da zai kai asiya kerry zai gana da shugaban kasar china yau da kuma gobe da manyan jami'an kasar ta china kafin muhimman taron da za a gudanar na tattalin arzikin kasa sai kuma batun ziyarar da shugaban na china xi jinping zai kawo na amurka bayan an kammala wannan tattaunawa ce sai kuma ya dumfari koriya ta kudu inda zai gana da shugaban kasar park jin hai da wasu manyan jami'an gwamnatin kasar akan abin da ya shafi batutuwan yankin kasar ziyarar ta keri a china ta zo daidai da lokacin da ake zama ɗarɗar da lokacin da ƙasar china ke ƙara faɗaɗa ikonta a kan wasu sassan kudancin ƙasar da ke dab da tekun na china wanda ko waɗannan wurin da china ke cewa nata ne wuri ne da kasashen philippines vietnam malaysia brunei da taiwan kowa na da rabo a cikinsa dama a farkon wannan satin ne ma'aikatar tsaron amurka ke tunanin aikewa da wani jirgin ruwan yaƙi da kuma jirgin sama a kudancin na china domin samar da walwala a cikin wannan tekun sai dai nan take china ta ce hakan zai zamo tamkar tsokana ce labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc masu saurare ga ibrahim alfa ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani ƙuƙumi. muke tafa da su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda uku. Rahoto na farko a game da muhimmancin tazarar iyali. Rahoto na biyu a game da cutar kansa ko kuma daji. Yayin da rahotonmu na uku zai magana a game da cuta mai karya garkuwar jiki Baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kawo muku ci gaban tattaunawa ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a ƙaramar hukumar Kwantagore da ke jihar Niger. Inda za mu kawo muku ci gaban tattaunawa da muka fara da Dr. Ibrahim na Allah game da matsalolin mace-macen mata yayin renon ciki da haihuwa Dr. Ibrahim na Allah babban jami'i ne a hukumar lafiya matakin farko ta jihar Neja wanda taron aka gudanar a ranar 21 ga watan Janairu na wannan shekarar. Don haka sai a biyo mu sau da kafa domin jin cikakken shirin. so just be patient so haɗakar ƙananan asibitoci a jihar Maraɗi da ke jamhuriyar Nijar sun gudanar da bikin baje kolin magungunan saka hutu tsakanin haihuwa zuwa haihuwa a wani mataki na wayar da kan masu gidaje da mata muhimmancin yin hutu ga haihuwa a yunkurin kare lafiyar mata da jarirai. a wani mataki na tabbatar da ƙara sanin muhimmancin hutu tsakanin aifuwa da aifuwa haɗakar ƙananan asibitoci ke cikin da'irar birnin maraɗi da wani bikin baje koli na magungunan tsarin iyali don mutane su gane tare da ba da muhimmanci gare su a ƙoƙarin kare lafiyar uwa da ɗanta. To wai menene tasirin baje wannan koli? Dokta faru Faruku mataimaki ga shugaban ƙananan asibitoci a nan da da'irar birnin maraɗi. abu ne wanda ya shayi mata da mijinta kuma mutane da yawa ba su da labari akwai hanyar hutu da yawa koko guda ne inda wasu suna diba a allura ce kawai wasu kuma suna diba a kullum mazakunta ce kawai wasu suna diba a magani ne ake doka kawai eh, eh, ɗan kinin kuna gani stand runha runha inda mutane na zamani da maganin in ka zo a buɗe ma kai a waye ma kai a kwatanta maka wanga ga eh, fa'ida shi ga matsalolin shi. to menene tasirin sa hutu hudu tsakanin aifuwa da waccan kuna gani ai mata suna zowa akwai da wasu ke zuwa su ce a ah, su wanga dan ma suna bashi nono ga shi wani ciki ya shige su kaza kaza to suna iya zaba in ka zaba kowane shekara ka yi ka haihu wannan zaben ka ne amma in baka zaba ba ya ne kamata a kama maka kamar yadda kake so mu kullun kama mutane ne ba mu tilasa ma mutane hanyar hutun akasin haka akwai wata matsala da yake kawa kamar matsalolin in abin da baka so bane ya waru kenan kai ma ka sa akwai matsala amma abin da kake so ne yawa waru wannan kuma ai babu wani matsala in ka ce kai ba ka son hutu kai ne kai zaba babu wani matsala wannan ne ke da matsala kana son hutu baka san inda zaka taya ka same shi ba baka san wata ce ke maka ba baka san wani ne ya kamata ka kiyaye ba kenan inda kai kana son kenan ya ta a ce mu mun kama maka in ba ka so ai ba wani matsala wannan baje koli na magungunan saka hutu tsakanin aifuwa da aifuwa ya samu halartar mata da mazaje ga waɗansu daga ciki yadda suka ji da wannan tsari mataki da likitoci suka ɗauka wallahi abu ne wanda mu muka gamsu da shi aka ɗore da ita abu ne wanda zai zame alheri daga gare tun daga gadiyan mu gadiyan jikokin mu wannan tahiya in ta samu abin alheri ne saboda dama nasi abin da ya nuna da tsakanin wannan haihuwa da wannan haihuwa wata talatin ake so a ce ya samu kenan shekara biyu har da wani abu kenan har da yaye da komi ka gani an sa tsakani kenan in aka ce an samu wani ciki ba a samun damuwa wannan rurrutsa da ake abu ne wanda ba mai jin daɗin shi in ita uwa tana jin daɗi don tana samun kuɗin biki biki suna taya suna ta shagalinsu shi da uban ai in ya gane shi akwai damuwa daga gare duk cikin shekara biyu shekara uku an haihu babu matsala in Allah ya hore mutum shi ke ta yadda komai ubangiji ba mutum ba amma ana son ka tausaya ma kanka in ka san kana dan karihi to gaskiya wani abun yau da gobe sai Allah amma dai Allah ba mu iko in sun samu ne mutum ya samu sa tazara tunda mu muna dara amma wallahi sai a shekarar biyar ba a zanen suna ba amma Allah ya kawo lokaci cikin tashin da sai a yi to ka mutum ya huta kuma gano gani ya sauka ka kai shi. idan da isa hutu tsakanin aihuwa da waccan kai ka bashi muhimmanci a ni na bashi gaskiya buri guda ne dai magance matsala ta auku tsakanin uwar ɗanta a yayin abkawa cikin rulutsa dr manzo faruk na mai jira da kira ga al'umma a kiran da muke yi muna kiran duka 'yan garin maraɗi maza da mata inda an an ce hutu haraka ce ta mace da namiji kowa ya zo ya gani menene ake yi wani tambaya gare shi ya zo kowa mutane na nan a ba shi haske bisan shi sai ya zaɓi abin da ya ga tana hidda shi abin da ya ga tana ƙara shi sha'ibu mani murya amurka daga maraɗi a shamhuriyar nijar a gaida sha'ibu mani Shin ko mai sauraro ya san me ke haifar da cutar sankara ko kuma cutar daji kamar yadda wasu ke kiranta? Cutar sankara ko kuma kansa a turance cuta ce da ke haifar da tsiro cikin jikin bil'adama inda ƙwayoyin halitta ke ƙara yawa ko kuma girma na wuce misali ba bisa ƙa'ida ba hakan kuma kan janyo nakasar ɗan adam ko kuma rasa rayuwarsa baki ɗaya. Wani rahoto da hukumar lafiya ta duniya ta fitar a shekarar dubu biyu da takwas na nuni da cewar akwai mutane kusan miliyan sha biyu da ɗigo huɗu waɗanda suka kamu da cutar ta sankara sai wasu miliyan bakwai da ɗigo shida shida waɗanda suka rasu a sanadin kamuwa da ita. To ko menene asalin abin da ke haifar da wannan cuta ta sankara? Na tambayi Dr. Aliyu Fati a zantawar da muka yi da shi. Ita cutar kansa da da Hausa ake kiranta cutar sankara cuta ce wanda musabbabin ta ɗin ba a sani ba har yanzu dai ana bincike. To amma ita sankara an san cuta ce wanda take taɓa a halittan jiki ko ta wani ɓangare ta fi bayyana a jikin bil'adama? Takan taɓa duk jiki duka jikin ɗan adam ko ina zai iya samun cutar sankara a ciki za ki ga akwai cutar sankara da yawa sankara ta mama mata akwai kuma cutar sankara ta mahaifan mata akwai cutar sankara ta mafitsara a maza akwai cutar sankara a huhu akwai cutar sankara a hanta akwai cutar sankara a jiki ma haka wasu za ga ai daga tabo sai kuma ya zama kansa me ke janyowa cutar kallabe a jikin bil'adama ba ta ɓalla sai bayan ta yi illa ga mutum to dalilin da yake faruwa mutane da yawa ba a ganowa shine ba a zuwa asibitin da wuri yasa ƙasashen da suka ci gaba ake wannan screening duk shekara ko kuma duk bayan wata shida duk bayan wata uku abu ya kamata ka je duka a dudduba ko ina a gaba ka da wannan cuta kai kanka tana jikinka ba za ka sani ba kuma hita shekara uku hudu ka ta bayyana tana bayyana kuma daman ta yadu ta karfin wannan wajen kuma. To ko wannan rigakafi ake da shi na wannan cuta? Rigakafi ya danganta wacce ce daga ciki tunda mun faɗi kansoshin da yawa ne kamar rigakafin sankara ta mama to shine da farko mace tun a gida a ce ta koyaushe duk bayan sati ɗaya ko duk bayan wata ɗaya ta tattaɓa mamanta ta ji duk sanda ta ji wani ɗan kullutu a ciki wanda ba ta san da shi ba to lalle ta garzaya asibiti likita ya duba a tantance sannan kaman sankara na mahaifa shi ma wannan ana zuwa asibiti duk bayan wata shida akwai abin da ake ɗauka a bakin mahaifa ɗin akan ɗauki su cells ɗin ƙwayoyin halittan wajen to a duba idan suna da alaƙa ta zama kansa to wannan kin ga sai a yi maganin so babban muhimmi dai gaskiya shine mutum ya zo asibiti da wuri duk lokacin da ya ji rashin lafiya koya ne a jikin shi likita ya tantance a duba in ba haka ba in har ta kai matsayin da ta fito fili to kuma maganin maganinta halimata abdullahi muryar amurka daga jigawa a najeriya a gaida halima abdullahi An gudanar da bita ga malaman yaƙi da jahilci don wayar da kan ɗalibansu da suke koyarwa game da cuta mai karya garkuwar jiki ko kuma sida. da take jawabi bayan taron bitar sakatariya a hukumar yaƙi da jahilci a jihar Bauchi Hajiya Yalwa Abubakar ta faɓalewa ta bayyana makasudin taron kan yaƙi da cutar HIV. Wannan taro ya samu asali ne nan daga World Bank wanda ta zo ta fuskar ma'aikatar youth and sports wato matasa da wasanni ko to sai muka haɗu muka samu haɗin gwiwa da su wanda da sun zo min da niyyar cewa za su je kamar mu da ake ta kamar institute na adult and non-formal education wanda tare wani alkawarin suka yi da world bank amma daga karshe dai sai muka ce to ai muka haɗu bayan mun tattauna da su muka ce wannan abu ne namu wanda mu muka fi kusa daga da mutane wato wannan koyarwa musamman na koyarwa ne na kamar cutar rage cutar aids a cikin al'umma to kun wannan ya fi dacewa da mu saboda malamanmu da suke koyarwa a azuzuwa na yaƙi da jahilci su sun fi kusa da jama'a to a tattaunawa mu suka ga lallai ya kamata a ce su zo mu samu haɗin gwiwa da da farko an ce mutane talatin aka amince a koyar mu kuma muna son abin ya gama komi da kowa da kowa kamar a nasu malamanmu na yaƙi da jahilci wanda suke mu na karkara sai muka ce da su to mu za mu ɗauki nauyin mu koyar da duka um, um, mu koyar da mu ɗebo mutanenmu wanda suke ƙananan hukumomi 20 ɗin kuma akwai wasu ka wanda muke cewa coordinators namu su ma guda 20 za mu haɗa su su mu koyar da su in mun koyar da su su kuma ita kamar gwamnatin jihar bauchi wato wannan hukuma ita kuma za ta sake su waɗannan ɗin a sake shiryawa su ma su je su sake koyarwa malamai na azuzon yaƙi da jahilci masu yawa a ƙarƙashin kowane ƙaramar hukuma a gaskiya kamar yadda muka ce wato za a koyar da su su ma su je su koyar da wani kuma a turance kamar yadda muka ce fair education training on hiv and aids um, prevention to wannan abu ne wanda muke so mu ga cewa su waɗannan malamai namu na masu koyarwa na ajin yaƙi da jahilci su ma wannan ilimin da suka samu wato ilimi na menene aids da kuma sababbin dabaru da su waɗannan wanda suka je suka koyo kamar musamman abuja ɗinnan), akwai sababbin dabaru da yawa da muke tsammanin cewa za a koyarwa mutanenmu na rashin kyamar mai aids da kuma yadda zai shi ya rayu ba tare da wani tsangwama ba ko kuma yadda zai kula da kanshi ba kamar yadda wancan cuta take nakasa mutane daga jin sunan shi ko daga jin an samu an kamu da ciwon ya kasance mutum ya dauka cewa rayuwarsa ta kare to akwai dabaru da yawa wanda zaka ga cewa masu wannan ciwon wanda muke sa ran cewa mutanen mu za su koyar wa al'umma musamman wanda suka kamu da ciwon aids da kuma wanda ma za su guji wannan ciwo za muke sa ran cewa za a koyar a wannan koya ka koyar sakona dai ga kamar su waɗannan um, malamai namu na yaƙi da jahilci wanda suka samu fita suka zo su ma su koya a nan su shirya su ma abin da suka koya din za su je su koyarwa wasu to in aka ce za a yi wannan haka kamar ta fannin aids hiv aids nan mutanen mu malaman mu na yaƙi da jahilci za su taimaka wajen kawar da wannan ciwo a nan jihar Bauchi. Hajiya Yalwa Abubakar ta fara kwalewa sakatariya a hukumar yaƙi da jahilci ta jihar Bauchi. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo. da wannan rahoto na amina abdullahi girbo za mu kai ga tattaunawar mu ta musamman da gidan rediyon murya amurka ya shirya a karamar hukumar kwantagore da ke jihar Naija, inda za mu kawo muku ci gaban tattaunawa da muka fara da dr ibrahim na allah babban jami'in lafiya a hukumar lafiya matakin farko ta jihar Naija, inda a yau za ku ji karashen jawabinsa da kuma tambayoyi da yawa mahalarta taron suka kuma ba da ansa akwai rigakafin ko kuma ciwo da ke faruwa na ƙiƙiwa da na yi magana kaga a yayin da kike zuwa awo yana yiwuwa can asali baki da hawan jini to amma saboda shigan ciki kuma idan ya zo daidai da kila ya kai wata na hudu ko na biyar kenan sai jininki ya hau kaga ana iya tantancewa a baki magunguna a lokacin saboda hana kyaukewa kyaukewa na daga cikin abin da ke kashe ya mace ban san ko akwai wata wacce ko da ke akwai lokacin tambaya zan yi tambayan ganin ji ko zan same shi eh jijjiga eh okay to mun kikiwa ko jijjiga <laughs> exactly eh, shi ma kaga a lokacin akwai magani na musamman da za a sa macen don kattaye wannan kikiwan don kikiwan na da yana da matsala biyu matsalan farko ga dan tayin da ke ciki sannan babban matsalan ga ke da ke dauke da shi yana iya sanadin mutuwa dan zuwa haihuwa babban abin muhimmanci anan saboda sautari abin da ke yawan kashe mata shine bayan sun haihu jini ya barke wata sai ta haihu ta kusan awa guda ma sau tari na san wasanku kila za su ga haka a gidaje ko a makwabta ko a yan uwa za a ba da labar a ta haihu lahiya lahiya ba hata ma yi wanka kawai jini ya barke ayya ko minti biyar bata yi ba ta mutu ai na sha jin wannan kuma na yi imani wasunku sun ji ko kuma sun gani irin haka na faruwa babban matsalan shine rashin sanin cewa bayan haihuwa shi mahaifa dacewa ya matse yana yiwuwa ya matse don kan shi ko kuma don sai an yi mishi wani taimako wato ta hanyar yin allura akwai allura na musamman bayan haihuwa da akan da za a iya yi wa mace wanda zai taimaka wa mahaifan ta matse don in ta matse za ta hana jinin fita kaga ashe yana da kyau mace ta je asibiti lokacin haihuwa kenan ta samu kwararre wanda zai anshe dan wanda ya san cewa lalle bayan haihuwan nan wannan abin na iya kasancewa so kaga ɗaya daga cikin rigakafin da ya dace a ce an yi kenan rigakafin lokacin ciki zuwa awo rigakafin barkewan jini in an haihu zuwa haihuwa asibiti wajen kwararre wanda zai iya an san haihuwa kuma ya san cewa wannan abin na iya faruwa don bayan haihuwa wanda zai ce to me kuma zai kawo ciwar wata kamar yadda na yi bayani makwabcin wurin haihuwa shine wuri da yake yana da ɗan ƙazanta wato dubura kenan kafin abin ya ɗauki lokaci wato kwana uku bayan haihuwan yana yiwuwa jinin da ke gudanowa in har ya mutse da datti za ka ji yana wari da sauransu kaga lokacin ya dace ne a ce an ba mace magani na kashe ƙwayoyin cuta da suka shiga wannan wurin saboda wuri ne wanda yake a buɗe na jiran datti ya zo ne kawai sai fara yaduwa a wurin so kaga an yi rigakafin wannan sannan eh, abin da ya shafi ɗa wannan a wajen masu immunization za su yi bayani akan haka dan takaitaccen bayani akan mace-macen mata masu juna biyu da rigakafin su kenan. Eh. a ɗazu na ɗan takaitaccen bayani akan zuwa awo wace za ta gaya mini cikin awo dai sau nawa ga macen da ke lafiya cikin ne kawai take da shi muka nemi takaitawa domin aljihu da kuma nisan wuri sau nawa muka ce mace za ta iya rinka zuwa awo ai akwai abin da zai biyo bayan daga hannu ke faɗi akwai tambayan da zai biyo baya tambayan da zai biyo baya shine wani wata da wani wata da wani wata ne muka yi kiyashin haka Jamila Abubakar daga wata ɗaya zuwa wata biyu daga wata hudu kuma zuwa wata shida daga wata shida zuwa wata takwas sai na ƙarshe ne wata tara ko ɗazu na yi magana akan kariyan kyaukyuwa ko fisga wanda yake na ce mace na samun fisga ne ta sanadiyan hawan jini da kan faru lokacin da take da ciki cikin ne sanadin hawan jinin sannan fisga ya shigo menene na ce za a iya yi ya zan riga kafin wannan fisgan wace ta san wannan amsa sunana aishatu buhari ana yin rigakafi ne sannan da wuri mai tsafta in mace za ta haihu lokacin da take da ciki za a mata rigakafin na titi akwai wacce take kokarin za ta iya suna na safiya ahmad ya yi bayani akan kyukyu a lokacin da mace take da ciki ya kai wata hudu zai iya kasancewa ba ta da hawan jini amma idan ta je asibiti aka yi mata gwaje-gwaje sakamakon result inda aka gani ko da tana da hawan jini za a ba ta magani domin karewa to tambaya na uku shine giwa giwa shine babban dabba ko katon dabba wanda ke sanadin mutuwan ya mace lokacin ciki ko haihuwa ko abin ne zuban jini bayan ta haihu so ina na ce me na a akan haihuwan nan me na ce mace ta yi a lokacin da za ta yi haihuwan nan Ni ce Yohana, daga farko dai ana so ta haihuwa su fara lahiyanta. Sannan kuma bayan ta haihuwa ko alluran da aka yi mata saboda jinin nan ya rage zuba. Ku tafa! na gode in fact abin karfafawa a nan shine haihuwa ya kasance ba na iya ko na saba ko ana yi a gidanmu a gida ba a'a kowane ciki yana da nashi hatsari so kada ki ɗauka don mamana tana yi ko uwana na yi kowa na yi a gida ni ma a gida zan yi a'a a nemi wanda ya san karban haihuwa a asibiti a je a haihuwa a asibiti saboda rigakafin abin da zai iya biyo baya da ba a sani ba salamu alaikum Duka-duka a nan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. Zo mu zauna, just be patient, zo mu gana, sai To, masu sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. A gaida babban mai kaman karo da mukarrabansa yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Tare da sallama masu binciken tarkacin jirgin saman nan da ya faɗi wanda ke aikin agaji a nepal lokacin girgizan kasa an gan shi sai dai daukacin waɗanda ke cikin jirgin duk sun mutu sai dai ba a bayyana dalilin da ya haddasa haɗarin jirgin ba kana ba a bayyana suwa da suwa ne ke cikinsa ba amma dai lieutenant janar john wesley ya tabbatar cewa jiya juma'a jirgin na ɗauke da sojojin ruwa shida da wasu sojojin ƙasa biyu na ƙasar ta nepal janar din wanda babban kwamanda ne a sojan ruwan da ke zaune a kasar japan ya bayyana cewa kasar ta nepal a cikin makonni ukun da suka gabata ta huskanci bala'in girgizan kasa wanda ya sa hasarar mutane da yawa kuma rabon da ga irin haka ya kai shekaru wurin tamanin. shugabannin kudu maso gabashin asiya ba su ɓoye hushinsu ba jiya juma'a salin da dubban 'yanci rani suka sauka a gaban tekun kasarsu yayin da wasu dubban kuma suke kan hanya yayin da majalisar ɗinkin duniya ta buƙace su da su yi waɗannan bayan allah sassauci su kula da su kamar mutane kamar yadda aka ji prime minister fiyun ce na cewa shine shugaban gwamnatin talan idan muka bari suka shigo za su karbe yawancin aikin 'yan kasar tamu gaba daya to jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyan mu ni naku ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.